بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون mun gabatar da cewa على الخروج Suleiman ya yi niyyar fita wa arsala ila junud ya aika ma rundunoni cewa a tattara don runduna ta yaki wa hushira da Suleiman junuduhu an ka tattara ma annabi Suleiman rundunoni ne mun kulle audin na kowane biyu min jinn wal insi wal dai na aljannu da mutane da tsuntsaye wa bada jinn ya fara da aljannu li anna tasmirahu a ajabu domin hore aljanni ya fi ban mamaki bisa ga hore mutum fasara bihim yattahi da su fahum kuna su ana kange su akwai inda aka tsaye da su sai kowa ya haɗu yukaffuna ana kange su wai ku basu awwaluhum ala akhirihim ana tsaye da na farkon su har na karshe su liya talahaqu su suke juna wa a ciki akwai nuna annahum ma akasaratihim su rundunonin gani Sulaiman tare da yawan su kanu musawwasina duk da haka waɗanda ake da siyasa ne ana shugabanta su malbuɗi na waɗanda ake tsarawa ne akwai mai ba da umarni su tsaya duk yawan gana su kuma su tsaya la ya ta'azza ahadun minhum aw bihim ba wani ɗaya daga cikinsu da zai cutu ko kuma wani ɗaya ya cutu da su wa kana ma askaru sansani na wurin da rundunar katsai ya zan mai ata farsani fi mai ata farsani farsahi ɗari tsawo ɗari faɗi 100 by 100 na farsahi wato mil ɗari uku don farsahi mil uku hamsatu wa ishiruna farsahi ashirin da biyar lil jinni na aljannu wa misluhu iri na wasu ashirin da biyar lil insi na mutane wa misluhu iri na wasu ashirin da biyar lil ɗaya na tsuntsaye wa misluhu iri na wasu ashirin da biyar kenan lil wahshi na namun daji la ya takallamu ahadun bi shay'in kuma duk yawan ga gaba wani ɗaya da zai yi wata magana da wani abu illa alƙarni mu ila masami sai iska ya dau abin ya kada zuwa ga kunnuwan annabi Sulaiman kamar yanzu kaga ga waya daga wuri mai nisa ya yi magana sai ka jiya kuma duk iska hatta da za a tau alawa din nan hatta idza قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى tawo har sai da suka zo alawa da namli ga rahin nan na tururuwa bi da'ifu can da'ifa inda tururuwar take au bi sham ko kuma sham namlin sigaro wa ba tururuwa ne da yan ƙanani da manya amsalin da kamar girman kudi. wa mashuhu amma an da ya shahara al-awwal magana farko na ce a da'ifa ne ba sham ba wa hiya min zawatil janahi cikin ma'abuta kai. wata adiyatu a ala ta'adiyar da ta ta yi da ala cewa a tau ala ga shi ko ila shi an ka saba da shi da aka in ma li anna dukulahum kana min al ala ko dai ya zo da ala saboda shiga su ta zan daga wuri madaukaki daga sama sun ka gangaro wa in ma li annahum qad wadiya ko goben sun kace rashin gaba ɗaya sun kai ƙarshe ne min ƙaulihin daga cewar larabawa a ta ala shai ya suma abu ai balaga ne haya ta ya kai matuƙa ta ka annahum aradu an yanzilu fi ukhrayati duwali kamar suna nufin sabka can karshen rahin don haka suka kace shi sai da sun kai ƙarshen shi qalan namlatu sai wata tururuwa daga cikin su ismuha sunanta fahitatu aw gairu zalika ko wannan wannan wa hiya malikatuhum ita as shugaban ita as sarkin su wa qadara atjul da sulaiman ta ga rundunar sulaiman mutawajjihina ila alwadi suna masu huskantowa zuwa rahim sai ta ce musu ya ayyuhan nan al'amari bai tsaruwa babu shugaba kaga tare da zaman su kwari suna da shugabar su wanda ke ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran mutane sun ka kai uku to su shugabantar da gudansu wanda in yayi magana sauran biyu su yi da'a don sai da haka tsari zai tafi sai ta ce ya ku waɗannan tururuwa ko da ku shige wurin koron walam kun bai ce ku udkhulna bai mai da su lamirin su na mata gairin aqili ba hinna saboda saukar da su manzilatul uqala'i matsayin masu hankali bin daɗi saboda kira dan kira mai hankali ake kira don shi ke fuskantowa to tunda an kira su nan sai aka ba su manzila irin ta mai hankali an ka ba su jam'i na muzakkari ake aka ce na masakinakum maimakon na masakinakunna ku shige wurin shi shine gidajenku la ya haɗu mallakon Sulaiman kada Sulaiman ya take ku ya kasa rannakon ya kankare ku wa nuru ku da shi da runguna ta wahum alhalin da suke take ku la ya shuru na ba su san annahum ya haɗu nuna ku suna take ku ba walau sha'u da sun sani lan ya'alu ba za su aikata Ka ka annaha alimat kamar ita ta san ismatal anbiya zaman annabawa tsarari min zulmi daga zalunci wal iza'i da cutawa wala yahdumannakum ay la taqihu haythu yahdumunkum kada ku tsaya inda za su tattake wa huwa jawabun lil amr jawabin umarnin can na na udu ku shiga ka atake wa dukulun nun shigan nunu? cewa la ya haɗu mannakun nuna tauƙili ta shiga da kaunihi na haya saboda zama ne hali bil ma'ana da ma'ana kan ku tsaya inda ya ke? za ku ce kada ya take aw badalu min al-amr ko ko badali na daga umarnin can ku shiga kada a take li'annahu fil ma'ana na hayo don kowancan umarnin ga ma'ana ta yi hani cewa ku shige wurin koyonku daidai yake da kakku tsaya kaga umarni na amma yana kunshi da ma'anar hali la taqihu haythu yahdamuna li'anna udkhulu masakinakum fi ma'ana la takunu haythu kunu dan cewa ku shige wurin koyon ku yana da ma'anar kakku tsaya nan inda kuke fi hadhihi al-ayati min ijazil qasari ma taharu fihi al-uqul ma taharu fihi al-uqul abinda hankula ke dimaucewa ciki wa fi hadhihi al ya tabbata cikin wannan aya min ijazil qasri na ijazi na kasri dama ijazi ta ƙaice magana to ya kasu kashi akwai na kasri akwai na hasri to nan babu haski illa ta ƙaice magana dai aka yi don hikima wa huwa abinda ke ce ma ijazul kasiri killatul alfadi karamcin lafuzza ma a kasaratul ma'ana tare da yawan ma'ana la li hasbin ba zan shafi wani abu to ciki akwai ma taharu fihi al-qulu wa fiha ahada ashara ma'ana min anwa'il kalam ciki akwai nau'i goma sha ɗaya na nau'ukan magana an ne da ga dai kira ya walkina ya tuga kina ya ayyuka Wata yanzu su ga faɗakarwa annan wa tasmiya da ambaton sunan wal'an ga umarni udukul wal kissa ga kissa la ya haɗu mannakun sulaiman wata haziru ga tsoratarwa wata hasisu ga kebewa wata amimu ga gamewa bayan ya ce la ya haɗi mannakun Sulaiman ya keɓe Sulaiman da sai ce waje nudu ya koma ta aliyu wani isharar ga kuma nuni wani uzuri ga uzuri da ta kawo ba su saba tare da sun sani ba nan namla amsa hukuku tururuwa ta tsare an buƙa biyar haƙƙan layi ta tsare haƙƙin Allah wa rasulihi da na manzon shi wa jundihi da rundunar manzo wa haƙƙa ha da nata alhaƙi wa ra'aya ha na talakawa wa kan nazamtu kulla haza shehu abdullahi ya ce duk na tsare wannan waƙi ta cikin miftahu da sulala bi qauli masalan da ce wanda ni da ayatul kasar ina nusanta ayoyi na kasar ya ce fa ayatul adli ma al ihsadu wa ayatul naml ala ma'ani na dabbiya kan nabbi ayyuna bahat biha wa samma bi namlin amara wani duhu duka sabbi su na hazara adama su laima na ba hasa amama jinu da wurusun mabihin asharar bi na bi ilimin azara fara'a haƙƙal ilahi wa rasuli wa laha wa jundihi wa nafi an iyalaha ta ayatul adali yana misalta ayoyin ƙasari inda an ka takaice magana mai yawa cikin lafuzza yan kaɗan ya ce kamar ayan nan ta adalu da ikisar inna ya amuru bil adli wal ihsan to ciki akwai abubuwa zai yawa Allah yana umarni da adalci shi yasa ma malaman jihadi suka zaɓe ta ta zama hudu ba domin ta tara abubuwa a takaice Allah na umarni da adalci adalcin nan ya ga mai bauta Allah tauhidi na cikin adalci don wanda ya bauta ma wani Allah bai wa Allah adalci da haka yace inna shirka la zulmun azim lalle haɗa Allah da wani abin bauta zalunci na babba sannan ga wa kai adalci ka yi aikin ɗa'a kawa rayuwarka adalci wanda ya yi saƙo bai ba rai na adalci wa man ya ta'adda hududan la faqad zalama nafsa sannan ga insafi adalci tsakanin mutane to amma duk an ka takaice shi cikin larzi guda ihsani shi ko ga kyautata ma kanka ga kyautata ma mahaifa ga kyautata ma Allah ka bauta mai kamar kana da ni to dai ya haɗi wa ayatun namli da ayan nan ta namlu wato suratun namlu wannan ayar da muke cikin tafsirinta alama anin ta tattara akan ma'anoni zai yau na daddiya gashi dai ta yi kira da ya ta ce ya hannar bi ayu ta yi kinaya da ayu ta ce ya ayyuhan nan nabba ha ta faɗakar da ita wasan mat bismi namlin ta ambaci sunan tururuwan kahili, bata ce ya kaumi ya ku mutane na ba amarat kuma gashi ta yi umarni ta ce udu wa dudu kasabbi su hazzara hadama sulaiman sannan ta ba da kissa da cewa suna da wurin zama tarihi na tabba mu ashe tururuwa na da gidaje tana da wuraren da suke zamna hazzara sannan ta tsoratar da su hadama sulaiman ta sulaiman ya tattake su ya kankare fa hasad ta keɓe Sulaiman amma masannan ta game janu da hurun dunashi sun mabihin a sharar da na bai ilimin sannan kuma ta yi nuni gare su da kore sani cewa ba tare da sun sani wahum la ya shigo azarar ta kawo musu uzuri a ta tsare haƙƙal ilahi haƙƙin ubangiji war rasuli da na manzo walaha da nata wa jundihi da rundunar manzo sulaimanu wa nafi'an kuma tana mai amfanin iyalaha iyalinta ta tsare su daga hadarin tattakewa فتبسم لاحقا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين fatara sama sulaimanu ya yi dariya ibtida'an farko wato ya fara da murmushi lahikan yana mai dariya intiha'an karshe ya faro da murmushi ya kare da dariya ma'ana dai ya yi dariya min kaule ha saboda zancenka wa a hulun min salasati amyalin ya ji maganar ta tun sauran nil uku ya amala ku ilaihi rihu iska ya dauko maganar zuwa gare fa habasa junda sai ya tsaye da runduna ta ce a dakata hina asharaka ala wadihim sadda ya kusa turashin nasu hatta da halu buyutahum sai da sun ka shige dakunan wa kana junduhu rukubanan wa mushatan runduna sai ta zama wasu sama wasu ƙasa fi hadal basir ga wannan tafiya kaula tasiri rihi da a hore mai iska sannan ba a hore iska ya ɗaukai ba bisa abin hawa suke tafiya Ɗauka na fi junudihi ma'ar rihi rukubanan wa mushatun alal ardi ko ko a'a bayan an hore iska ya ɗaukai cikin rundunar tashi akwai waɗanda a saman dawaki akwai waɗanda a ƙasa alal arli tuɗuwar alahu ana naɗe musu ƙasa iskan bai cere musu au hafan nuzulahu fil wadi ko kuma tsoro ta jiya kada ya sabka wannan rahin da take a turmuje su wala hika wurare ya taile ajali sururi don farin ciki bi ni'imatin lahi alaihi da ni'imar da Allah ya gare bi isma'ihi ga jiyar da shi magana tururuwa wata bimihi da fahimtar sai manufarta wali zaƙala don haka ya ce rabbi auzi'ini Allah ka cusa min an ashkura in gode ma ni'imata ka ni'imarka allati an'amta alayya wata ka ni'imta biha da ita alayya gara bi fatahil ya'i ya liwarshin aka warje karanta walbatsi wasu wasu ha au zaini lil na ga sauran qura'u ai alhimni ka cusa min an ashkura in gode wa ni'imata ka ni'imarka an amta biha wadda ka yi ni'ima da ita alayya ga ran wa ala walidayya da kuma akan mahaifana fa innal ni'imata alayhi ma ni'matun alayhi, ni'ima ga mahaifana ni'ima ta gare kal akasi kamar yadda ni'ima ga da ni'ima ta ga mahaifa siyaman ni'amal dunya balle ma ni'imomi na addini wa an a'amala salihan tarza kuma Allah ka cusa ne in aikata aiki na kwarai wanda kake yarda da shi baki ya ta umri sauran abin da ya rage na rayuwata tamaman da shukr don ya zama cikawa ga godiya wasu damatan lin ni'ima da kuma neman dogewar ni'imat domin butulce ma ni'ima na sa a kwace ta a tuɓe ta to amma ya gode mata sai ya zama cika ga godiya kuma ya dawwamar da ni'imar ba za a tuɓe ba wa halin ka shigar da ni jannataka aljannaka bi rahmatika da jinkaka fi ibadika salihin cikin bayan ka na kirki al-anbiya ya annabawa wal awliya da waliyai wa fihi isharatu ciki akwai nuni ila anna dukhulal jannati cewa lalle shiga aljanna bi falal rahmatin lahi da falala ne na jinkan Allah ba wai da aiki ba kama warada fil hadisi kama yadda ya cikin hadisi la yadkhulanna ahadakum amaluhu aljanna qalu hatta anta ya rasulullah aikin ɗayan ku bai sa shi aljanna Sahabai sun ce hadda kai ya manzo Allah qala hatta an ce hadda illa an yatagammadani Allah bi rahmatihi sai dai Allah ya nan ku bi ya rufe ni da cin Wata وتفقد الطير فقال ما لي لا ba ta faɗaɗa ɗaya sai ya binciki tsuntsaye ta arrafa ya nemi ya sano tsuntsayen ina wani ina wani liyar alhuda huda don ya ga alhuda huda Allah ziyar alma wanda shi ke ganin ruwa ta hatar alli ƙarƙashin ƙasa shi adda wannan madibin da ɗan an diba a garuwa ƙasa nan tura sun ka samu nasu equipment na kayan aiki alhudu cikin ƙwaya ido ne akwai wannan makro wanda in ya diba yan akwai ruwa wurin zai gani kamar yadda kaga ai ahlul kitab sun samu wannan technology su ma in akwai ruwa kasa ko heto in sun ba sai su gani da abin yana da asali tun ga alhudu dama utiya kulle shari ya sulaimanu komai an bashi don mulki bai yiwa baka da kayan aiki waya dullu alaihi sai ya yi musu dalili ga inda ruwan suke bai na karihi da sakwatawa ta yi fiha da ya sabbata da baki ne ya nuna akwai ruwa wurin wa yastahriju tsinu sai shaytanu aljannu su ko sai tajina sai sun fitar da Likita ya ci sulaimana don bukatar da sulaimana ya yi ilaihi zuwa ga ruwan lissalati don sallah falam yara sai bai ga alhudu ba fa ta'ajjaba sai ya mamaki wa qala fil jawahiri mala abdurrahman as-sa'alabi ya ce cikin tafsiri ne da kisa, zahirul aya abinda an zahirin aya annahu tafaqqada jami'an dairi bi hasabi ma taqaddamihi al-inaya bil mamlaka ya binciki dukkanin tsuntsaye ba alhudhud da ya nema ba ya binciki dukkanin tsuntsaye kamar yadda kulawa da mulki ke hukuntawa haka ya kamata ga kowane shugaba ya binciki dukkanin talakawa shi wal ihtimamu bi kulli juz'in minha kuma ya himmantu da kowane kaso ba tare da rena wata dalilta ba don haka da ya binciki mutane ya binciki aljannu haka kuma ya binciki tsuntsaye ya ga halinsu ba a san shugaba bai san halin talaka ba shi yasa aka rangadi shugaba yana biyawa ya gami mutane suke ci in ta nan magana ta abdurrahman sa'alabi ta tuki faƙala sai ya ce mali ni ya same ni wai wani abu ya gita min ne la araban ga alhuda huda ba ai ara lalima mana aniru ya tahu wani abu ya gita min da ya hana ni gani ne min satirin na wata kariya au ta kasirin fi ko ko ni takaita wajen gode ma Allah ya tube min wata ni'ima domin zama alhudu hudu cikin runduna ta yi wata ni'ima ce na cewa yana da kowa har wanda ka dibawa 'yan akwai ruwa ya gano to ya san kuma takaicewa ga gode ni'ima na tuɓe ta ya ce ko ni ne wajen godiya fasulittu an ka tuɓe min ni'imatahu ni'imar tashi am kana min al-ghaibin ko ko yana cikin waɗanda suka faku bainan falam arahu don haka abban gana yi malika ibadihi don fakuwar shi waya haka hata milu am al-inqida'a am din tana ɗaukar inqida'i wato magana ta kare da can me ya same ni ban ga hudu ba sai ya bayyana dai fakuwa ya ba wani abu da ya same shi sai ce am kana min al wato bal ya ce mun kada ata aikin bal ta yi bari wannan zance ya dai fa kubai nan ne ka annahu lamma la halahu annahu ga'ibun kamar shi da ya bayyana dai lalle ya faku ala raba an zalika sai ya kwam da kai daga cewa wani abu ya gitta ne a ba abin da ya gitta ne bal kana min al sai ya kwam da kai daga wannan ta'ajjibi na mamakin da ya kai wa a haza ya shiga ya kula yana cewa a huwa e shi ya haku ne yuridu da haƙiƙa ma lahala yana son ya tabbatar da abin gada ya bayyana ga rainan haƙuwa ta yi wani za ƙala don haka ya ce لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه ya ce wallahi zan azabta shi azaban shadidan azaba mai tsanani siyasatu saboda shugabanci shugaba bai kyale abubuwa da batanci ana yi don sai a lalata sauran mutane sai tsari ya wargaje da haka baya kamata komi tausan shugaba ya an kai kure shi kyale sai ya hukunta shi yasa aka ce idan mutum ya yi wata magana ta rena kotu alkali ya ladabta shi kada ya ji tausayi amma in wani yawa an yadda shi yayi ya rangwamta amma in ya rena kotu ba za a kyale shi ba to haka nan duk wurare na mulki da na girma da makaranta idan mutum ya yi rashin ladabi ya kamata a ladabta shi don rashin ladabi wurin karatu ya fi muni bisa ga wasu wurare don inda aka koyi ladabi ne kake so kai rashin ladabi kana so ka ce kenan kowa ya yi wa da kai ai ba dole sai an mutunta wannan mutumin ba eh, sarki na yarda da haka kotu na yarda da haka tun da jin tsoron kotu da hukuncin ta shi ka sa alhuka su hito to ya kare na janibin kotu ko da alkali zai yahe abin da haka iya mai waje ba zai yahe ba in ka yi cikin kotu amma in ya zama min janibi shahidi mai guta ba in shaidu na kawo wata magana wadda adamu ne ana a kai ko ai ba a ce haka na kakka koma amma in kawo kotu sai a ce ai mai benci warrant ya yi of court ya rena kotu ya ce wallahi zan azabta shi azaba mai tsanani Allah ya shtari'a a alafi ilimin sulhi a harumin jinsi don kada wani cikin jinsi ne ya yi yaji ya aikata irin haka yasa ake kalle wanda ya yi garshen kunya wata azibuhu abinda a azabta shi na tafuri shi a cire gashi ne a hige shi don shi aka kariya ta yi wa ilqa'uhu fi Shams a jefa shi cikin rana in kwari sun taho bai da wanda ya iya kare shi sai ta cizo da da al-qudra la wata shamisi ko a shafa mai alkibiri a jefa shi cikin rana man nan na na so zahi na kuna ta kama an kunna mataya wuta na an samu mutum kaga laƙewa ta kai kuma hasuwa wuta kai haka alkibiri yake ga rana ko wuta sai ya ɗau zahin sai ya liƙa ma jiki auji alhu ma'aliddihi fi ƙafasin ko a haɗa shi da abokin gaba ta a sa su cikin keji su yi ta faɗa wanda ya fi shi kan aula azba hannan ko kuma in yanke shi da ya atabira bihi abna'u jinsi don wari ne da ɗayan jinsi ne su wasu da shi su ji tsoron yan irin abin da yi aw la yanni ko kuma ya zo min bi sultanin mubin da wata hujja nan wurin istinai shi kawai illa an ya yanni bi sultanin sai ko in hujja kawo karba ba binunin shadida da nunin mushaddada ya maka suratin wadda an kawa kisra lil jamhuri ga da yawan makaranta aw maftuhatin ko ko wadda an kawa fataha yaliha makasuratun mai kisra tabita ya tayannani limni kasirin haka inda kasirin ya karanta sai in ya zo min bi sultanin ay burhanin dalili mubinin bayyananne walihin bayyananne yi bayyana da ka bayyana uzurahu uzurin shi wal halafu wannan rantsuwar da yayi la'u azzibannahu il haqiqati ga haqiqani ala ahadil awwalayn ga dayan na farkon can biyu shine uazibannahu da la azbahannahu su biyu din su ya rance ma za ni azabta shi azaba mai tsanani ko in yanke shi bi kadiri adam salis da kaddara yan an rasa na uku shine ya ta yanni bisul in ba ya zo ne da hujja ba allazi hi ma'ana istisna wanda yake ma'ana istisna ga rayuwa to illa an ya ta yanni bisul sai ko in ya zo min da wata hujja bayyana wa haza dalilun wannan dalili ne ala wujubi tafaqqudir ra'iya ga wajibcin binciken talakawa dole shugaba ya binciki ra'iya ta yi sagire ha wa Kabiru ha karamin su da babban su wani za kala umar ibn al don haka umar dan haddad ya ce lau anna sahalatan bi shadi al-furati a haza hazzibu lasu ila an haru wallahi da a ce wata burguma can gaba gulbin furatu kura ta lallabo ta dauke ta Allah zai tambaye ta kenan hadda dabbobi da kwari da a cikin ƙasar shugaba suna da alhaki kala ibn al-arabi yace to fa ma zannuka mi kake zato bi walin da shugaban da al-buldanu garuruwa zahaba sun ka tafi Allah ya daidai da hannuwan shi yayi sakaci an kai haƙi mutane da an fafa shi kuma kusa ga irin فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ نبأ kusa da raba it sai shi alhudhud ya ɗan zamna lokaci wanda ba mai nisa ba kai tsaye ya dawo dama yana tsoron da yana tunanin kar sarki ya bincika ba bilan lil kafi lil ma kusa wa fatahi hali asimin makasa ya zamna gaira ba'idin ai zamanan kalilan zamani dan kadan dalla ala sur'ati audi cewa gaira ba'idin ya yi dalili ga gaggawar dawo shi nan take ya dawo haufan min sulaimana don tsoron sulaimana fa halara ya halarto mutawadi'an yana mai kankan da kai mai radika na asiri abinda an kankan da kai ne shi tsuntsu ya ɗauke kai ne sama ya ja kai ne ga ƙasa wa irhaɗi zambihi da sako gundi ne yana ja da ƙasa wajen na haihi da hikayen karshe fadda na minhu sai da ya kusa ga sulaimana fa haza bi ra'sihi ya kamo kai ne wa maddahu ilaihe ya miƙa shi zuwa gare irin ta mai ganawa haka fa ya ce mai ya yan lahi ya kai annabin Allah uskuru bayyana ya yaday lahi ka tuna radda ka tsaya gaba Allah farta ada Suleiman ya dora makarkata shi tun bai ga Allah ba saboda tsoron da ya kawo ya hahu da gaibi su suna tsoron Allah ba su gan shi ba kuma haka ya kamata mumini ya kasance ya ce mai ka tuna fa za ka tsayo gaban Allah ni iya ka karkashin ka nake ba kai kai ne ba kai za ka tsaya gaban wanda ya sai kama karkata shi ma ya ji su. wa afa an ku yace na yahe Wasu alahu amma laki yace to mi kan gano higai ba cika cikin hukumar taka mi ka jiyo mana na labari cikin taitayin ko yawo ɗaya kayo tun da an ya ya za a abokin hira ka kala a hatta bi malam ta hibbi ya ce na kewaye sani da abin da kai baka kewaye sani da shi ba in la'adu ala malam ta alaihi na yi cinka ga abin da baka yi cinka ga rai ba alhaman lahu da huda hadal kalama Allah ya cusa ma alhudu da wannan magana li yuqiza bihi sulaimana don ya falkar da sulaimana ya mai wa'azi li Allah ya zunna don kai ya zaci annahu laysa ahadun a minhu kai ya ɗauka ba wanda fi shi sani ga alhudu-hudu ɗaya daga cikin ra'iya ta kuma mahi ramni ya ce na sano abin da baka sani wali alama don kuma ya san anna fi adana halƙin lahi cikin mahi karamci cikin talinta Allah akwai man a haɗa bai malam ya wanda ya kewaye da sanin abin da shi bai sanu ba waje tuka min saba'in bi na ba'in ya na zo ma da labari tabbatacce daga garin sabau bisarfi da juyar da shi min saba'in ya yi tanini tare da wasu ƙasa an sarrafa shi lil jamhuri haka mahi yawan makaranta suka karanta wa tarki kuma an karanta babu sarfa min saba'a bi ya yake limni kasirin haka a kira ibn kasir wa abi amr saboda tanisi da alamiya in sun ka haɗu ga suna suna hana a juya shi to in an ce yana da ma'anar kabila kabila mace ta in an ce yana da ma'anar baldatu na gari mace ta to sai ake juya shi amma in an ce sunan kakansu na kaga namiji ba sai a juya shi don illoli ba su haɗu ba ƙabilatun ƙabila ce ita saba'u bil yamani can yaman sun mai an ambace ta bi izini jaddin lahun da sunan wani kaka nasu bi itibarihi lura da kakan surifa sai a juya wa mun'a an hana juya shi bi itibaril ƙabilati in an lura da ƙabila awil baldati ko kuma gari wahiya ita garin li abdu shamsin ne ya zuba ta abdu shamsin ne ya zuba ne ibn ya aruba ibn kahadana na zo muku daga can na ba'in da labari ai bi habarin yaqinin haqiqin tabbatacce na gaskiya wa naba'u naba'u ma'a saba'i tare da saba'u min jinasi yana daga cikin jinasi mulahiki masdoci saboda farko ya saba nan sinu nan nun shi da bambanci saba'u na ba'u wa fil hadis ya zo cikin hadisi sa'ala rajulun wani mutum ya tambayi rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma saba'u wai menene saba'u muna jin saba'un ga cikin qur'ani a huwa rajulun kin shi mutum ne am jabalun ko dutsi ne am wadin ko rahi faqala sai dai ce rajulun wani mutum ne walada ya hayya asharata auladin biya goma min al daga cikin larabawa fataya mana minhum sittatun shidda daga cikin suka yi wajen yaman dama kenan wata sha'ama arba'atun hudu suka yi wajen sham Ba kenan fa amma ta tayamanu wanda suka yi wajen yaman asdu da ash'aru da himyaru da kindatu da mazhabu da almaru kuna jin nisba gare su duk wanda karatun hadisai yana jan an cewa ne alhimyari kowa ne al'almari ko Al'ashari, abu musa na ciki ash'ari na don haka da asdu da ash'aru da himyaru da kindatu da mazhaju da almaru su ne shidda da sun kai wajen yama wa amal ladina tasha'amu su ko hudu da suka yi wajen sham lahamu juzamu gassanu amilat fa qala rajul sai shi wannan mutum mai tambaya ya ce wa ma anmaru miya Almaru. fa qala ya ce allazina hun waɗanda su ne yanzu suka kasu biyu has'amu da bujaila إني وجدت امرأة إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت وأوتيت من كل شيء kaga bai sa wawo ba bai ce waɗanne ba don magana guda ta waccan ta ka bayyana na zo ma da labari tabbatacce labarin shine inni wajadtu imra'atan tamliku in ka koma cikin babin wazli da fazli za ka ga haka na sami wata mata ka mallaka su ai saba'a ita ka mallaka saba au ahlaha ko ko ita ka mallaka mutanen saba wa hiya bilqisu ita ce bilqisu bi kasar ba'i bintu sharahil ya sharahil shi ko inna malikin shi kuma Maliki, ibn rayyan wa kana al-mulku fi aba'iha mulki ya kasance uwayenta da kakanninta ke yi arba'i na jadda har kaka arba'in falam ya kulle abiha waladun ga ubanta sai maza sun ka yanke bai da ɗa sai mace bai da waladun zakarun ɗa namiji fa wallahu hal mulka sai sun ka jibinta mata mulkin don kada abin ya hita da gidan gashi kaka arba'in su kai wa fil ya zo cikin hadisi lan yaflih qaumun tawalla alaihim imra'a qaumun mutanen da imra'atun mace tawalla alaihim ta shugabance su lan yafliha ba za su tsira ba ba su ribanta ko yaushe wa utiyat min kulli shay'in an ba su duk wani abu da ake bukata na mulki bilki suna da shi min asbabil mulki na sababban mulki al'alati kayayyakin aiki ne wal udadi tattali ne wal adadi yawan jama'a da runduna duk tana da wala ha arshun azim kuma tana da gado babba na mulki za ka ga kowane mai mulki inda ya kai babba to yana da wani gado kila ma wanda ka yawo na haka kuma na alfarma kuma dole yana da wasu kayayyakin kawa ɗuluhu tsawo ne samanu na zira'an kamun tamanin fi samanina kuma cikin tamanin wato tsawo da faɗi 80 by 80 wasan ruhi ne sama kazalika shi ma haka tamanin malarurun minan zahabi wanda an ka kera da zinari wani fillata da azurfa mukallalin wanda an ka kewaye min turre da lu'lu'i da yaqutul ahmar yaquti ja da zabar jadi al ahlar kore da sumar radi wa qawaimuhu qafahu nay kullu ha dukkan su mai masu kira na abin gana da banka ambata don na zinari na da azurfa da zabar jadi da zumar radi alaihi sab'atu abyatin kuma ɗaki bakwai a bisa garai wani daki cikin wani can wa ala kulli baitin babu mughlaqun kuma kowane daki cikin dakin ga bakwai yana da koha wanda an ka ga irin ciki da halo na naku da aka gambu ɗaya farko ba a can ba kowane yana da gambu ɗaya walam yubali sulaiman bi hadha kulli duk wannan abu da ya kawo sulaiman bai damu da shi ba don ba masu yaƙi na don bai mulkin duniya ko kuma bai da dukiya ba balle ce a ah, dole mu kai hari mu mamaye ta a kwashe wanga duk bai damu ba sai da ya kai cewa wajen tuha wa jiduna da shams yace ah, a a waka kan dole aya hatta kala sai da ya ce na same ta da ita da mutanenta ya da shams suna su sujuda ga rana min dunin lahi wani Allah wa zayyana lahum ash shaitan ya kawata musu a ah, amalahun ayyukan su alkabi munana na auha hasana sun ga su kyawawa har sun doge suna yi fasaddahum an sabil ya dance su daga hanya dariqil haqqi hanya gaskiya fahum shi yasa su wannan fa'un ta sababi ce don haka su la ya hadaduna ba su shirya وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون ألا يسجدوا لله لا يحتدون أن يسجدوا لله ba su shirya ga su yi sajada ga Allah sai lamu ta zan za'ida an sa nuno an cikinta in an ce yana ta'alluki da ya hata duna makulin shi la ya hata duna an yasjudu ba su shirya zuwa ga yin sajada ga Allah bi tashdid Allah lil jamhuri ga mahi yawan makaranta maqulu ya hata duna shi an maqulu ya hata duna zidat da an ƙara la wa udgima fi hanunu an an sa nunu an cikin ta bi isqadi ila da kada ila dan qaida hada ila la ya hata duna ila an yarju to ga ƙari ga raji an rage ila an ƙara ɗa au badalin ko ko badali na min a amalin Shaitan ya ƙawata musu ayyukansu ne yin sajada ƙin yin sajada ga Allah ka ga wannan mugun aiki na barin wa Allah sajada amma shaitan ya ƙawata musu haka zayyana lahumu shaitanu a amalahum mina na Allah ya ji dole na ne mugun aikin da shaitan ya ƙawata musu barin sallah barin sajada ga Allah ai zayyana lahum a'malahum adama sujudi shine rashin sajada aw maqulul lahu ko kuma maqulul lahu wato fasaddahum ya tare su Allah ya jido don kada su yi sajada lillahi wa bit tahfifi an karanta da tahfifi ala yasjud ba Allah ba ala yasjud lil kisa'i haka kisa'i ya karanta ala anna ala bisa ga cewa alaɗin shi gunai har harfu bihin, harhi ne na faɗakarwa ya ɗanga ta yarjidu ita ku ya da ita saboda iltiqa'u sake ne da an ka shahi alaihinta ala ya kuma an ka shahi munada ya qaumi isjudu ai ala ya qaumi isjidu lillahi ku yi sajada da Allah allazi yukhrijul khab'a wanga tawilin yana da nisa shi yasa bar shi karshe ku yi sajada ga Allah wanda ka hidda abin da akoyi masdari na wurin izma makulin ai al abinda abin da fis samawati wal ardi a cikin samai da kasa abin da akoyi cikin samai ruwa don gashi babu mai ganin su amma sai Allah ya fitar da su sanda yake so abin da akoyi cikin kasa tsire ba a ganin sa amma sanda Allah ka son ya fito da shi ya fito wal haru abinda a koyi masdari na bi ma'anar mahabu abinda an ka koyi fi gairi cikin wani ne kan nabati kamar cire al min al wanda aka fitarwa daga ƙasa wal madari da ruwan sama min samai daga sama ga zalika da wani wannan min al-ashiya na abubuwan da asuturce fi gamil ilmi cikin boyayyen sani wa jumlatu tanbihi wan nida'i jumlar da ta fadakarwa ala yasjid in an yi wannan kira a ta ƙarshe cewa alana na tambihi da ya'un mudari alat ta hafifi bisa ga ta hafifin lamun ba a ce Allah ba to musta'anifatun jumla ta kenan a rarra wadda ajjawabin tambaya a gari Allah daga Allah aw min Sulaiman wa wasfuhu bima yujibu ihtisasahu bi istihqaqis sujud sifan tashi da abin da ke wajen ta keɓantuwa ta yi ga cancantar sujuda cewa ya san abin da an kori cikin sammai da ƙasa allazi yukhrijul hab'a wanda ka hidda abin da an koyi cikin sammai da cikin ƙasa ta shi ne da wata sifa wadda ita za ta wajen ta cewa shi ɗaya ke buga cancantar bauta don babu wani da ba shi ba da kaka. min na kaɗaituwa ta yi bi kamalin qudrati da cikar iko wal da sani to ya yi haka ne lil hassi ala sujudi lahu dan ya fadaitar da ayi sajada gare cewa shi ya cancanta war raddi da kuma raddi alaman yasjudu li ghairihi ga wanda ka sajada ga wani Allah cewa ya za ka yi sajada ga wani Allah bai san abin da aka ba bai iya hidda komai wa ya alama ma ya hukuna ya san abin da mutane suka koyewa fi qulubihim cikin zukatansu wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa da alsanatihin da halussansu bil gaibati an karanta da gaiba an ce da gaiba wato da ya ma yaqufuna wa ma yu'linuna lil jamhuri haka mahi yawan makaranta suka yi wal hidabi an karanta da hidabi an ce hidabi ta ke ma taqufuna wa ma tu'linuna abin da kuke boyewa da wanda kuke bayyanawa sai ya zanzance ake yi da shi wal mufid bi jumlatiha in yakun li hafsin wal kisa'i haka hafsu da kisa'i suka karanta sai da kaja Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allahu la ilaha illa Allah ba wanda ya cancanci bauta shi rabbul arshi ubangijin al'arshi al'azim mai girma allazi huwa awwalul ajrani wanda shine farkon duk cikin kuna shi an ka fara yi wa azamu ha kuma shi an mahi girman duk wani ciki wal muhit bi jumlatiha kuma shi yake wa duk jumlar cikin kuna allazi yastahiqu dunahu arshu bilqis wanda gadan bilqis ke walakanta kuma bayan al'arshin ubangiji dan ya ce laha arshin azim haka ne ya ce rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma wanda al'arshi ne ya fi ƙarhin arshi bilkis kuma ya ce ya horijul hab'a ko ya ce ya alamu ma ya hufuna don a san duk koyon da bilkisu kawa a gadonta Allah na sani da shi kuma zai fitar da shi kalamu musta'anifin magana ce sabuwa liddilalata don ta yi dalili ala ta faru hi ga ɗayantuwa ta bil uluhiyyata da cincinta tabbauta abinda istiqnafi dama a ce akwai tambaya a kaddare ita an ka da amsa kamar a ce wannan da ka hidda abinda a koyi ya san abinda ke koyewa da wanda aka bayyana to kama ka ce wai wani na an ka ce Allah la ilaha illallah rabbul arshil ƙarshen magana alhudu kenan da kuma a matanin da ya bai ko za mu shiga ko ko sai akwai lokaci to yi suwa zuwa qala sananzuru asadaqata am kunta min al in idhhab bi kitabi فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون صدق الله العظيم قال سليمان يتشهي للهدهد غشي هدهد din wa qad qabila uzrahu ya karbi uzurinsa wa haka za yan baki da kulli walin haka kuma ya kamata ga duk wani majibinci shugaba da ke jibinta qubul uzurin arfa uzurin radiyati talakawa dai sai ce sanan zura za mu diba bi ta'ammul Da kuma haka ya kamata ga shugaba bai yanke hukunci kai da ce bari za mu yi nazari bi ta'ammul da taskai mu lura kima a habarta na bihi da abin da ka ba mu labari da shi mu gani asadakta ka yi gaskiya am kunta min alkazibina ko ko ka kasance cikin masu ƙarya adala ya karkace an daga ya ce sadaqata am kazibta lil mubalagati don kai matuƙa cewa ka zan cikin makaryata ya hi ka yi ƙarya duk da yawa mutum ya ka ƙarya a ce ai bai cikin su ba ɗabi'a ta wani ayatan fawasil da kuma don kiyayewa ga fasila gaba aya ta ito in ya ce asadan ata am kazibta babu gaba amma am kunta min alkazibin ya yi fasila ainihin hazan nau'i mu gani kayi gaskiya ko tana cikin wannan nau'i na makaryata sun madallahun alal mali sannan ya shirya da su inda ruwa suke ya yi aikin da aka jira ne wanda dama don shi an ka bincike ta haraka kushe ya dina shaidannu su suka hidda ruwa suka yi tajin warta wasu koshi wata wata suka yi alwala wasu sallau suka yi sallah sun makataba sulaiman kitaba sannan sulaiman ya rubuta wata takarda hu abinda a sura takardar min abdullahi sulaiman dawud ila bilqisa malikatu saba daga bawan Allah sulaiman bai ce sarki sulaiman daga bawan Allah sulaiman an dawo zuwa ga bilqisu sarauniyar saba ita ya bata mulkin amma shi bauta ya ɗauka bawan Allah Suleiman zuwa sarauniya bilki eh. wa ya ce wani na zuwa ga mallan wani almajiranka ka ce mai mallan kai ka faɗi kanka gaya eh. sai daga mode zuwa ga mallan wani <laughs> ya ce liman ba ce mallan ba <laughs> bismillah rahman rahim assalamu ala man ittaba al bai ce mata assalamu alaiki ba don ta san in ba ta bi shari'a ba babu tsira da suna Allah mai rahama mai jin kai amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a amma ba'ad bayan haka fala alau alayya kada ku nuna ɗaukaka a kai da, kakwai girman kai wa ni musulmi ku zo min kuna masu miƙa waya kuma su rubuta ba ki abin da ya rubuta ke ijazi magana ta wadda a tattare da ma'anoni yi. sun maɗabbaka hu bil miski sannan ya rufe shi da almiski wa hatama hu bi hatim ya mai sitam da sitam ne dan dama al'adar masu mulki suna da sutan kuma ka'idar bani isra'ila da duk masana takarda in ba ta da wani sutan banga ce ordinary ta imbalance sun makali da hudu sannan ce ma alhudu-hudu ta bi haza ta hida takarda ta wannan fa ilai ka jefa ta zuwa gari. kaga wannan kimiyya ta aika tsuntsu tun nan masana masu kimiyya suka san cewa eh lalle ashe tsuntsu yana karɓar kiwo kuma yana karɓar tarbiyya ana aikatan tabara ko kurciya ta kai sako ga alhudu ya ciji takarda ya kai yadda aka sanya miƙa ya buɗe baki ne ta kuma Allah ya aika ɗairan ababila suna da bamabamai rike ga bakinsu sai sun kawo daura da inda aka so sai su buɗe bakin su sako wannan ba bi kasar alha'i fa alqih amma ba da ita ka karanta ba ka ce fa alqih shi kenan a'a fa alqih ita kira a jahu shi na ciki don mafi yawan makaranta haka sun ka karanta don na fi'u da ake gaba da jidan ciki wa iskanihi eh, fa'alƙi akwai mata fa alqihi eh ina kenan ga qur'ani to ba kila sai fa ne da ya ce hadda madda saboda hamza to fa fa fa wato kana da kai haƙuƙu kenan ashe sai mun ƙara a jaye kujerar dan magana da kasa me ba kuma mun dawo Thank you. شوف أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم sun ga asalatu ta walwale don gori sun man ƙalar sannan ta ce li a shara da ha ga madaukakan jama'arta yan majalisa ya ayyuhal malau tace ya ku waɗannan yan majalisa ta inni ulkiya ilayya kitabun karim ni fa an je homin takarda kuma takarda mai girma litasdirihi saboda fara ta bi ismillah innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir wa wujazatuhu da kuma takaicewa tai ga yan magana takaitatta amma tare da ma'anoni layya ma'a wafa'ihi bil tare da kuma cewa ya cika duk manufa ga lafuzza yan kadan wa garabata sha'anihi kuma ga zaman sha'ani ne bakon abu da ba a saba ba hidduhuli ga shigowa ta taga an ka kaɗo ba ma sanja an ka ba ko dogari ya kai ba wa hatamihi sannan kuma gashi da sutan cewa daga masu mulki takardar take wa kaunihi mimman malakal insa wal jinna da kuma hitowar takardar daga wanda ke mallakan mutane da aljannu fa ka'annahum qalu to nan kamar sun tambayta mimman huwa daga wa takardar take wa ma huwa kuma menene ciki fa qala sai ta ce innahu min wa innahu bismillahir رحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين to abinda a cikin takarda innahu min Sulaiman shi daga annabi Sulaiman ne kuma sarki Sulaiman wa innahu shi ay malmunahu abinda aka kumshi cikin takardar bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin Allah ta'alu alayya wa tuni musulmi kada ku nuna ɗaukaka a kaina kada ku yi min girman kai ku zo min kuna masu musulunta masu miƙa wuya an mufassiratun an mai fassarawa ce ko da yake nunun ta an ansa ta cikin lamu Allah asali ne an la ta'alu zan Allah to wannan an ita ke fassara abin da ke cikin takardar kada ku yi girman kai a kaina ku zo min kuna masu miƙa wuya aw tun, ko ko an ɗinta masdari ce ba mai fassarawa ta ba wa kuwa bi silatihi da shi da silatai habaru mahzuhin labarin wani abu ne da an ka shahi. wai almaqasudu alla ta'alu abinda an manufa kada ku nuna girman kai wa haza kalamun fi gayatil wajaza wannan magana ce da adda matukar taƙaicewa. ma'a kamalin dilala tare da cikar dalili ga magana ya kaɗan amma duk abin da ake so a gano ciki ana iya gano alal makasudi tana dalili da abin da ake nufi lishtimalihi alal basmala don dai ta tara basmala cewa bismillah rahmanir rahim ya nuna akwai wani sarki da aka kiran su zuwa gare mai rahama mai jin kai Allah kaga makasudi ya tabbata da nan tunda kiranta ne ake zuwa ga Allah da ita da jama'arta to ga takarda ta kumshi bismillah arrahman arrahim Addalatu, wadda ke dalili ala zati sani ga zatin mai aikatawa shi Allah wanda ya yi komi wasu fatihi da sahohi ne na rahama da jin kai sarihan kuma karara ba ko ta hanyar kinaya ba waltizaman da kuma lizantawa wannan hayo an tarafu'i sannan ga hana ɗaukaka kar ta nuna girman kai allazi huwa ummur raza'il wanda shi girman kai shi akuwa ga dukkan wasu ayyuka na kasfasci wal amru bil islam sannan ga umarni da musulunci wato ni musulmi na ku zo min kuna musulmi aljami wanda shi ko musulunci shi ya tattara li ummahatil fala'il ga duk uwaye manya manyan darajoji da falala la yuqalu ba a cewa amarahum ya umarce su bil inqiyadi su jayi su miƙa waya qabla al mu'jizati kamin mu'jiza karka ce to ya zai kira su su miƙa waya su bi shi bai gwada musu wata mu'jiza ba kamar yadda Musa ka gwadon sanda yi da hannu ne da akwari kal to shi wace mu'jiza ya gwada musu kamen ya kira su is don ku ilqa'ul kitabi ai jefa takardan nan ilai zuwa gare ta ala tilkal halati bisa wannan hali ga tsaro don in mutum na ta a'a zai biya kai can ga matsara ko ina to kai takardan nan gare ta mu'jiza ta min a azamil mu'jizati tana daga mahi girman mu'jizozi wa ailan la yajibu izharul mu'jiza sannan kuma hujja ta biyu ai bayyanar da mu'jiza baya zama dole illa iza ba bihi sai in waɗanda aka kira su ka nemi a bayyana musu wata mu'jiza kamar yadda fir'auna ya ce wa Musa fati bi ayatin in kunta as sadiqin kawo mana wata aya daga gwadin kai manzon Allah ne in gaskiya ne to amma in ba a nema ba ba dole na sai annabi ya gwada mu'jiza sannan a imani da shi wa ƙaunuhu ce wanda ya inna min sulaiman kakka ce kuma ya gabatar da suna sunanai kafin bismillahi rahmani rahmanin. to ce wanda ya bayanin li unwanil bayani na kawai ga unwani na takarda kamar subject matana a faɗi ainihin abu kamin a karanta ga inda abin ya fito Kama mai application ya ce application ko kaza sannan ya ce da ya sa ya faɗi wanda ya aika ma takarda ya girmama shi amma kamin haka ya faɗi abin da takardar ta kusa ta san cewa kamar da kai kake yi in ka rubuta takarda saman ta za ka rubuta min wani ila da wani zuwa wani amma ainihin takarda in an ka buɗa ta ai ba sunanka a farko ba mm-hmm. address na inda za ta walam ya taqaddam ala ismillah don haka bai shige gaba ga sunan Allah ba kitabi ga wannan takaddar wallahu alam Allah shi yasa hakikanin asirin littafi qalat ya ayyuhal mala'u waftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت ستتشي يا أيها الملأ ya ku waɗannan maɗaukaka 'yan majalisa ta abtuni ku ba ni fatawa mana ina tambayar bi sani yadda hamzaini wawan ana juyar da hamza ta biyu ta zan wawu ya ayyu hal mala'u rubtuni ya ku waɗannan jama'a ku ba ni fatawa au ta haƙiƙan ko a yi ta haƙiƙan hamza biyu ya ayyo hal mala'u abtuni ai ashiru alayya ku nuna min fi amri ga al'amari na ma tas tas tas na fihi abinda za mu yi sawaba ga rai wanda a daidai min jawabin kitabi na jawabin wannan takardar wal fatawa wal fataya duka ɗaya ne Ya an so a ce fatawa Ya an so a ce fataya jawabul waqi'a abin da aka ce tawa amsa ga wani abu da ya faru a ce me za a yi ya ya kamata wanda abu kaza ya sama ya yi min al idan daga fata'u ne hadasatu sin kamar yaro sai a ce mai fata samrayi ne yan kananan shekaru to haka nan wata waqi'a a sabuwa ana ce mata fata ma kuntu qadi'atan amran ai kun san ban taɓa yanke hukunci akan wani lamari ba hatta tashhadu ne sai ku halartu sai na zamna da majalisa nake yanke hukunci kamar yadda kun ka sani wato ba kama karya ta yi ba ke demokuraɗiyya ta yi ta ba tana shawara a 'yan majalisa ko da yake ba musulunci kuma ta yi ba amma ta kwatanta don haka ma ta yi sauƙi ga karɓar musulunci ƙali ya ban taɓa yanke hukunci akan lamari ba hatta ta halaru sai kun halartu kama huwa sha'anul mulukil uqala'i kama yadda yake sha'anin sarakuna masu hankali ba su yanke hukunci su kadai la ya azumuna ala shay'in ba su niyya akan wani abu illa ba adal mushawara sai bayan shawara don haka ba ka cewa mu muka ce ko mun yi kaza ma'azawil ara'i tare da masu ra'ayi waɗanda adda hankali kila kana ahlu mashawarati hallazina la taqadaw amran illa idza halaru kullahum salasana malik mutanen shawarar ta waɗanda ba ta yanke al'amari sai sun halarto sarakuna ɗari uku ne ta hata yadda kulle wahidin minhum asharatu alafin kuma ƙarƙashin kowane ɗai daga cikinsu akwai dubu goma da ya kare ku قالوا نحن أولو قوة wa lamru والأمر إليك فانظري ماذا تامرين to kun kisoshin Alƙur'ani dukkan su hakarantarwa ne ba wai tarihi ɗaya na aka bayyana abin da ya wuce ba ana nufin al'amuran jama'a ba su jayuwa sai da shugaba suke tsaruwa in babu shugaba babu tsari kun ga tururuwa fa ta amma tana da sarki da ya yi kira gare su sarauniyar ta ce ya ku jama'a ta na tururuwa ku shige ɗakunan ku ga Sulaiman na kai ya sannan ga Bilkisu mace ta amma kaga da yan majalisa da talakawa duk suna biyayya gare ta gashi ta tara majalisa ta ce to wani lamari babba ya zo mi an ra'ayin suka ce to na hannu ulukuwa ke dai san muna da ƙarfi na tunkara kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutane su kai uku hace sun hidda guda shi a shugaba don yadda lamarin su zai tsaro wanda ka cewa ayi ko ya ce a bari saura su fi in ba haka ba sai ku yi ta faɗa wa kowa babu mai tsawata ba mai cewa a bari na'am nahal uluquwa mu dai muna da karhi bil ajsad na jikunkuna wal alat muna da equipment akwai kayan aiki wal adadi muna da adadin yawan runduna akwai military a wa ulu ba'sin shadid sannan ma'abuta tsananin hada muke muna da yaji na zarumci shaja'a muna da zarumci fil harbi wajen hada wal amru ilayki yanzu al'amari ya koma gare ki dama ke a isar kike ke kazartar ba mu dai ga shawara mu amma yanki hukunci ya koma gare ki mawkulun abin wakiltawa na mun bar komi ilaiki zuwa gare ki ba da haza bayan wannan shawarar tamu fanzuri yanzu sai ki koma ki na ki nazari ma za ta mure mi ki umurce min al muqatala na fada wa sulhi da sulhi in ke ce ai sulhu mu in ke ce mu yaki kuma shirye muki nudik za mu yi miki da'a wa nattabi ra'ayaki mu bi ra'ayaki قالت mu. كذلك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها qalat lahum sai ta ce musu tashiru tana sanar da su cewa annaha a aslah tana ganin sulhu ya fi kyautatuwa la'anna al-harba sijalu domin shi yaki jan wa sakina wanga ya ja wanga ja ba dole na kullun kai za kai nasara la ta dari aqibata ba ta san karkon aqibar yakin inda zai kai ba sai ta ce innal buluka kun fasan al'adar masu mulki iza da halu qaryatan in wasu ka shiga alƙarya bil galabati da ƙarhi afsadu ha za su bata ta bi tahribi imarati hawa amwalaha za a rubi gini gine in an yi yaki dole sai wuri ya daidaita gari zai samu na nakasi don haka ma an ƙare yaki ga ƙasa san da an kada da ana yaki sai an koma kwangilar gyaran su waje alu a izzata a zilla kuma za a mai da maɗaukakanta su koma kaskastacci shi ya ka'idar canji of ita ta san hadarin canji of duk masu mukami na gwamnatin farko rushe su za a yi ai wasu a mai da maɗaukakanta su koma ƙasƙastacci bilkatal wal asari a kashe wasu a ɗaure wasu ila gai da zalika zuwa wani wannan min anwa'il ihanati na nau'ukan walakantawa wa kazalika luna, kuma haka suke ci gaba da yi ko yaushe haka al'ada masu mulki in dai ba a yi musu da'a ba suka karɓa da ƙarfi za su kalle mutum takidun lima wasifa min halihim karfafawa na ga abin da ta sifanta na halin su wata qadiru bi anna zalika min adatihim mustamirra da kuma kaddarta cewa haka ne al'adar su mai dogewa har koyaushe au tasdiqul laha min Allah ko ko ba ita ka wannan magana ba Allah na ya faɗi haka yana mai gazganta ta da ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan nafsaduha waja'alu a'izzata ahliha azilla shi Allah shi ko shi ya ce wa kazalika yab'alu dan ita bata san mustaqabili abinda za a yi gaba ba shi Allah shi ya cika da cewa haka ko suke ci gaba da yi hako yaushe haka masu mulki inda ne ba a yi musu da'a ba kuma ba a gyara da su ba to in suka karɓa fa da ƙarfi to lalle ko duk masu mukamman na ana rosa su au almuradu mursalun naqa ko ko tana nuhin mursalul kitabi su waɗanda suka aiko takardar ga haka suke aikatawa haka za su yi muna in ba mu yi ba sun bayyana lahum ma rata ta kadima fil masalaha sannan ta bayyana musu abin da ta ga ya kamata a gabatar kamin sulhu bi ha da cewarta wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'u mursalun fanaziratun يوم يرجع المرسلون سيتشي وإني مرسلة إليهم بهدية نيزا أيكا مسد وتكوتا saniyar madaukakiya abu mai daraja taliku wadda ta dace bil muluki da masu mulki don ba kowace irin kyauta ka dace da masu mulki ma'a kuma yan aika tare da manzanni na dalage da wanda zan iza a da fa'u biha awwalan an mulki in hara tun kuɗi mulki na in kare mulki na ta kwana don da ganin an aika dalabiyar da kyauta wato ya nuna mu ne mun bi ba jayayya da wani fanaziratun bima Yarji mursal sai in diba in gani matanin da manzannin da ne aika ni za su dawo da shi min a hawalihi na halukan da sun ka shi sarki Suleimanu, wa aka bari da labarai na su za su ce o lalle mulkin nan nashi ko lalle kaza dole dai delegate zai zo da wani labari na abin da ya gani fa ni ala zalika to bisa ga labarin da sun ka ban nan zan gina abin da ya kamata a yi min alharbi was sulh in fada in sulh ma kana awfaq abin da ya dace ba fa in kana malikan kabila alhadiyya in dai sarki na kawai na duniya zai karbi kyautar ga fala nattabi'uhu ba za mu bi shi ba aw nabiyyan in kuma annabi ne lam yaqbalha ba zai karba ba li'annahu qala dan ya ce Allah ta'alu alayya wa tuni muslimi kar ku nuna girma a kaina ku zo min kuna masu yi kauya wa hadha la tanfa'u fihi bidya irin wannan fansa ba ta amfani gare li'anna qubula ha rashawan don karba ta rashawa ne wa hiya bai'u haqqin shine sai da alhaqi bil mali da dukiya fa arsalat sai ta aiki munziram ne amrin ma hadamin tare da wasu bayi masu hidima zukurin wa inasa maza da mata alfan ala sawiya dubu ta aika kuma daidai da daidai namiji 500 mace 500 wa hamsu mai ati labana min zahabi sannan da tubale ɗari biyar na zinari kunku block na zinari har ɗari biyar wa tajan mukallalan bil jawahiri sannan ta bada wani kambi crown don su shi suke sawa ga wanda a shugaba kamar yanzu mu musulmi a aika mutum rawani daga mai mulki an nuna cewa dai an girmama shi mukallalan shi wannan kambe an kewaye shi bil jawahiri da kayan kawa wa miskan wa amburan ta aika almiski da ambur don turare na cikin abin da aka aika ma manyan mutane wa da wata batta fi hadurratin ciki akwai lu'ulu'i a zara wadda ba a taɓa taɓawa ba kamar mace an ce a zara a budurwa wadda ba yi ba buɗe ba bajin wace za'a ma'awwajatis saƙabi sannan ta aika wasu kandaye waɗanda adda kusuwa amma karkace ko ya samu ga idansu kun san kan duko mai kamar tazbaha amma shi tsawo gare to sai ta bada wanda adda fada ba ni kaki ba wa ma'ar rasul kitabu kuma shi manzon da anka aika a wanda yayi shugabanci delegation din tare da shi kuma akwai takarda ki da ahli ra'ayi cikin taro na wasu jama'a masu hankali da ta zaɓo cikin mutanenta fa habara jibrilu sulaiman zalika mala'ika jibrilu ya faɗa ma sulaimanu cewa ga anan tahi inda shike daga bilkisu wa asara hudu ilaihi ailan bil habari shi kuma hudu-hudu dama an ce in ya mika takardar ya dan jawo dan ya labe ya jimi za su ci ya jiya shi ba sai ya sheku ya kawo labari fa amara aljanna annabi sulaiman ya umarci aljannu falarabul labana min al-dhahab wal filla suka kera ƙunƙaye na zinari da azurfa wa furisha biha an kashin hida suwa da aka watsa garahul zinarin gada sun ka ɗauko suna kuri sun taho da abu mai daraja sai an ka watsa shi ga fili an kai garahul da shi midanan fage mai tsauha min maulidi da inda Suleimanu yake zamani ila tis a farasiha har zuwa farsahi tara mil 27 don har sahi mil uku na to har sahi tara wa amara shayadi na ya umarci shaidannu fa a tauhu sun ka zo mai bi a hasani da wadil barri wal bahari mahi kyawun dabbobin tudu da na ruwa yana daga cikin abin da masu mulki kai in za a buki a zo a zaɓo mutane masu kyawu masu ƙarfi a jera su sannan a samu dabbobi masu kyawu masu ƙawa su ma a jera sai ce a tara dabbobi mahi kyawu na tudu da na ruwa farube an ka daure su haulal midani gehen wannan hagen na mil 27 an yamini hawa shimali ha dama da hauni an ka jejjera ala furshin zahabi bisa ga hida ta zinariya wal fillati da azurfa kafet wanda za a taka shi ma na zinarin da azurfa wa amara bi auladil jinn yayi umarni a zabudiyan aljannu kyawawa a jera su yaminan wa shimalan dama da hauni da aka jera 'yan makaranta yan babba zai wuce ya kara unan zabura suna ta karatun zabura wadda aka fare ta ana badu jalar wasu ɗafar halkun kasirin sannan ga taro mai yawa su ko sun jera sun yi sahu min aljinni wal ins kamar yadda su kuma ma'aikata ka jera yan sanda da sojoji karasiha farsahi mai yawa waje lasa ala kursi shi ko ya zauna bisa kujera ta yi sun masta aralar rusula sanda ce ina manzannin da an ka aiko ina waɗanda saƙon da aka ce su wallan ma ja فلما جاء سليمان قال bi ma قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ma ja an rasulu bil hadiyya da wannan manzon da aka aiko ya zo da kyauta wa ma'ahu a kuma mabiyana yana tare da shi ko shi sai da ya ci kunyar miƙa ta don ya ga irin tata suka taki tun mil ashirin to da ya zo ma sulaimana ƙala sulaimana ya ce atume duna ni da malam ni za ku daɗa da dukiya Waƙara a hamzatu ya karanta bi nunin wahida mudgaman atume duni nunu guda amma wadda an ka sa guda cikinta ko atamidduna ni da nuna kuna daɗa ni in inkarun musan musanyawa na yayi gare su zannahum zaton su na annahu yuridul mala wai shi kuɗi yake so fama atani Allahu khairun mimma ataku ai abinda Allah ya ban ya wanda ya baku min addini na addini wa nubuwati da annabci wal mulki da mulki allazi la mazida alaihi wanda babu ƙari bisa gare hayrun ya hime ma daga abin da ya ba ku mina duniya na duniya bal ku bar magana ba ni dukiya tumbi hadiyya tukun tabra ku ke farin ciki da wannan ya kyautar ta ku ku ta ka faranta mara ai bi ma yuhda ilaikum ku ka farin cikin an aiko muku kyauta au bi ma haduna ko kuma da abin da kuke bai kyauta na biha kuke alfahari da ita alal muluki akan sarakuna aw tabrahuna biha ko ko kuna farin ciki da ita izawara da alaikum in tattusgo muku an ka aiko wa huwa min al-mazdari ila al-maf'ul ya zama an raba mazdari zuwa ga maf'ul an raba aiki ga mai yi nai ko a raba aiki ga wanda an kawa kyautakku da kun ka bai ko kyautakku da an ka ba ku ka farin ciki da kyautakku da ku kai ko da akai mu shine a raba ga fa'ili ko maf'ul li'annakum la ta'lamuna illa zahiran min al-hayatid dunya dan ku ba ku san komai ba sai zahirin rayuwar duniya ba ku san Abin da ake nihi da inda an ka tasamma ba wa lir rasul sai shi suleiman ya ce eh, manzon da an ka aiko aulil hudu hudu ko ya ce ma hudu hudu ma kitabin ahara tare da wata takarda ta biyu da ya rubuta mai ya ce irji ilai shi manzon nata da ta aiko shi an ka ce ka koma ma waɗanda sun ka aiko ka ko ko alhudu hudu an ka ba wata sakan leta cewa koma musu da wata takarda ta biyu amma dai shi mallan ya ɗauki manzon da ta aiko don ya ce bima a taita bihi abin da ka zo man shi ne irji ilaihim falanatiyannahum bi junudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha taimake ka mutane suna so su taimaka masallacin shehu suna ya ce irji ilaihin ka koma zuwa gare su bima a taita bihi da abin da ka zo da shi min alhadiyyati na kyauta au bil kitabi ko ka je da takarda ka faɗa musu falanati yannahum bi junudin wallahi za mu zo musu da rundunoni na yaƙi la qibala lahum biha da ba su da ikon fuskantar su ai la dakata ba su da iko da su ƙalubalance wannan runduna da za zo musu raddun li wannan raddi na ga cewar da suka yi can ga sarauniya su na hannu uluku wa wa uluba asan shadu muna da karfi na tunkara kowa in ke ba da shawara haka kuma muna da tsananin yaƙi na zarumci in ke so a yi haka to suna an kawa raddi aka ce za mu zo musu da rundunonin da ba su iya ƙalubalanta wala nukhrijannahum kuma wallahi za mu fitar da su min ha daga garin na saba'u amin baladihin saba'u azillatan suna ƙasƙasacci wahum sagiruna suna Za dama sagir abu karami to sagiruna suna karamtaci in lam tuni in dai musu zo min musulmina suna musulunta masu miƙa wuya tasdiqul liqauliha shi ko nan ya gaskanta faɗar da ta yi musu cewa ni ina ganin sulhu yayi don innal muluka idza dahalu qaryatan absadu wa ja'alu a'izzata ahliha adilla kaga an gargata ta cewa za mu mai da su kankantacce wa fi qissatin sayr junud sulaimana wa sayratihi ma'aha a cikin wannan kissa na yadda rundunar sulaimanu suka yi da yadda kuma ita ta aikata tare da shi sirar su an ce sira yadda abu ya gudana sirar rundunar sulaimanu da sirar ita bilqisu wa ma'an namla da irin abin da ya gudana haɗe da sururuwa wa ma alhudhud da kuma alhudhud wa kitabihi da takaddar da aka aika ya cewa ila bilqis wa kalamiha ma qaumiha da shawarar da ta yi da mutanenta wa muhawaratuhum ha da muhawarar da aka yi ta mai da magana wa irsaliha da aikawar da ta yi manzanni su zo inda Sulaimanu da kyauta wa marar da Sulaimanu ilaiha da abinda Sulaimanu ya mai san mata ulumu siyasa ce ciki akwai ilmuka na shugabanci Ne yadda za a yi siyasa a shugabanci talakawa an ri'aya kullaha talakawa dukansu ba sai manya ba ba sai masu ƙarfi ba shugaba ya je wai talakawa ne har da masu ranni min malau ta ammala aqib na abinda in mai hankali ya lura da shi kafatku sun isai duk ilmukan rayuwa duniya in ka lura da abin gada a cikin kusa ga ya ishe ka insha Allah in Allah ya so ruwaya an ruwaito annaha ita lamma raja'a ilaiha rasul bil hadiya da manzonta ya dawo mata da kyautarta ja'ala sarira hada hila sab'ati abwab sai ta saga don ta cikin daki bakwai oha bakwai an ka kokkobe dahilu kasarha cikin benin ta na mulki wa kasar habinin na ta dahilu sab'atu kusurin cikin bene bakwai na hawan hawa wa agala qatil ba ta kubli qohohi wa ja'ala alaiha harasan ta sanya masu tsaro masu gadi wa tajahhazat sai ta yi tattali lil masir don ta hiya ila sulaiman tace za ta zo da kanta litanzura don ta ji ma ya mura halihi me zai umurce ta da fartahalat sai tattahi fi isnai ashara alfi qailin da basara ke dubu goma sha ma a kulli kailin ulufun kasira kowane sarki yana tare da dubai ban mutane zayyan ila an qaruban minhu sai da tayyo kusa da Sulaimanu ala farsahin saura farsahi guda mil uku sha'ura biha sai ya san da tana an ka sanar sai tayo kusa qala ya ayyuhal malak alhamdulillah alilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah <laughs> eh eh to a da irin sa ba mun a fara da lafiya da cikin Allah ya a kafana suna ta da goma ai ladabi ka kowa shi ta sai mai martaba sai kowa ya a su sai mai martaba da da kowa shi a shi ne zamu kuma Allah ya 有事情进来。哎，啊，我我对。Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mana yang mana boleh, mana cara boleh baik, mana cara boleh Allah macam alhamdulillah, alhamdulillah. Ada kamu. da shi wani zamani namu ya kuma ba mu shugaba sarkin musulmi a irin wannan zamani a irin wannan rayuwa dauki dauka wa'adi da asirar harkokin addinin musulunci a wannan ƙasa da yadda wa'adi ya kai da tafsirai ana yin a wuri wuri ana yi can can can da musadagai wajen manyan malamai yau Allah ya wannan ƙasa ko a biya a tituna ko mutane an tabbatar da cewa wannan shugaban kasan kai wannan lamari bayanan da yana kuma ga mai a yau sarkin musulmi haisa da bakar yana kai da kansa ɗauraren da ta su wannan ba shakka wani ake ne da daro kuma ya gada kuma ya gaba da yi wanda ya kula da mahaifinsa da kula da mahaifin an makanta da lura ina yaro muna karanta ta allo ya kai muna ziyara kuma mun ga irin arhawar da ya yi muna dan makarantar allo ma balle a ce yanzu gashi muna wurin tafsiri ba shi kawai nema ta babba alheri ne babba kuma abu na mai girma wannan ba magana farin cita ba sai dai kuma wanda ya dangana ga wanda kowa ka karanta abubuwa ba ya raba shi rabta ta yi muna godiya ga Allah ga mu gidan Allah ga macin gidan Allah ga mutane sarki musulmi shugaban musulmi don Najeriya ta shi tafsiri ta shi a kare ta shi aka cika ta shi aka aji shigowa ta yi guda a nan ƙarfawa da ta a kama musulmi ƙarfawa da ta yi muna sai a yi shekaru muna janta a jikinmu muna janta a zukatanmu kuma muna ganta a idanunmu ba shakka Allah ya saka mu sarkin musulmi sa'adu alheri mu abin da mun ka roƙon mai na alheri a irin wannan matsayi ya ci a roƙon mai shi Allah ya saka mai alheri wanda kuma gina wannan malarci ko sarkin yamma Allah ya saka mai alheri dan sakamakon gina wannan masallacin ne ya zama hanya da kowa da sababi kuma mun ka taro Allah shi kuma gwamnan jiha wanda ka rike da wannan jiha a yanzu sai wace Allah ya haɗa kansu da mai martaba sarkin musulmi yi sarkin yammadan waɗannan manyan mutane muhimmai guda muna fata kada Allah ya sa ya yi a tsakaninsu muna fata kada a samu rashin fahimtar juna a tsakaninsu don gina wannan ƙasa ta don ginar wannan jiha da sokoto da addininta da duniyarta da mutuncinta da illinta kuma ga ta kuwa ga dukkanin najeriya za ka muna fatar allah ya tabbatar mun da alheri a cikin wannan riko na shugabancin mai mace ba sarkin musulmi sa'adu allah ya ba shi alheri allah ya ba mu allah ya ba dukkanin shugabannin musulunci na najeriya gaba daya na duniya gaba daya allah ya haɗa kan musulmin duniya allah ya koro mun da alheri allah ya sa waɗannan ayyuka da yake yi allah ya ba shi magada a su Allah kuma ya taimake shi Allah ya tsare imanin sa da mutuncin sa da illan sa namu Allah ya taimake Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi Allah ya kara mai daraja Allah ya kara martaba duk abokan da yake alheri Allah ya saka mai alheri Allah kuma ya koro mun da alheri Allah ya ba mu alheri اللهم أسلك وأنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Allah ya kan dukkanin musulmin Najeriya da musulmin duniya Allah ya ba mu zaman lahiya Allah ya ba wannan kasa lahiya Allah ya zama shi lahiya Allah ya ba shugaban kasa Muhammadu Buhari lahiya Allah ya masa mulki Najeriya lahiya gwamnan wannan jiha kuma Aminu zai tambal Allah ya kara hada kansa da mai martaba sarki musulmi Allah ya sa soyayya Allah ya sa fahimta juna tsakanin su zuwa rikin yamma a yau ga takarda Allah ya haɗa waɗannan mutane manya a na wannan jiha Allah ya haɗa kansu Allah ya haɗa kansu Allah ya ba su haɗin kai Allah ana saboda abin da kawo ci gaban Najeriya zurukan sauran musulmin Najeriya Allahumma hasana ki barna bil umur kulliha wa ajirna min hadhihi bil azab al alam man lam kuma wannan karatu shi kuma Allah zaka bada alheri Allah zaka bada alheri shi ma mana Ahmad ba shakka wata ni ma dal Allah ya albarkaci sabon da shi Allah zaka bada alheri Allah ya bashi magana cikin guriyarsa Allahumma hasana ki barna bil umur kulliha wa ajirna min hadhihi bil azab al alam mu kuma da saurari Allah ta mu gana Allah ta mu gane Allah ya samu ma amfani da mu Allah ya taimaki mulki Allah ya taimaki musulmi Allah ya kare bakin mulki subhana rabbika wa mursalin rabbil alamin al-fatiha